Rayuwa Top TV tashar al'umma ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sararwa, domin samun sabbin shirye-shiryen nan. Rahotanni suna bayyana cewa bayan alaƙa mai ƙarfi da take ƙara ƙulla a tsakanin ƙasashen guda biyu, ƙasar Nijar da kuma ƙasar Rasha, a yanzu dai ƙasar ta Rasha ta haɓɓaso domin tallafawa ƙasar ta Nijar kan irin batutuwa a kan wasu abubuwa da suke damun ƙasar, musamman ma irin matsin tattalin arziki da take fama da su. A yanzu dai kuma wasu rahotanni suna bayyana cewa a gefe guda kuma wasu daga cikin ƙasashen da suke makwabtaka da ƙasar ta Nijar ɗin suna hangar da ƙasar ta Nijar kan cewa da yi hankula da ƙasar Rasha. don tabbas cewa za ta jefa ta a wani irin mawuyacin hali idan ta ci gaba da biye wa ƙasar rasha a yanzu dai bayan alaƙa mai ƙarfi da take ƙara ƙulla a tsakanin ƙasashen guda biyu ƙasar rasha da kuma ƙasar nijar kai dai mai saurare gyara zama domin jin wannan cikakken rahoto a halin yanzu haka zalika idan shine farkon shigowarka wannan tasha na farko ka danna subscribe kana ka danna alamar kararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen a duk inda kake a faɗin duniya cikin harshen hausa zalla Rahotanni suna bayyana cewa bayan alaƙa mai ƙarfi da take ƙara ƙulla a tsakanin ƙasar Nijar da ƙasar Rasha, wasu a gefe guda suna hangar da ƙasar Nijar ɗin kan cewa ta yi kaffa da ƙasar Rasha don tabbas in dai ka ga ƙasar Rasha tana bin ƙasa, akwai wani abu da take so ta cimma ƙudurinta a kan ƙasar. Bayan dai juyin mulkin dai da sojojin suka gabatar wanda ya zamto cewa ƙasar Rashen ta bayyana wa ƙasar ta Nijar za ta tallafa mata a akan cewa duk wata ƙasa wata ta zo da kan cewa za ta yaƙi ƙasar ta Nijar za ta tallafa mata a kan wannan lamarin. A yanzu dai alaƙar tana ci gaba da kulluwa a tsakanin ƙasashen guda biyu. Ka dai ci gaba da kasancewa da wannan tasha domin samun shirye-shiryen a duk inda suke a faɗin duniya.